Let's go. Na, na, na, I say, shot that you may get a lecture. Drake and a teacher, who may get the swagger on the MIC. Daga last key, the has to a KNC. And that's a Machiavelli, and that's an easy E. Tin chicken sabintis may get the rapping. The shoe may get designer sako a bungo. The kaja how she say, may the shit a bungo. The book cover may get chicken, may get the guy, get chicken, the tattoo may get the guy, and one jini. And Zapu so we gun the tin the barber dry green. And more other was how na dan gangaro cikin wannan shagon da ake waɗannan wato ban sani ba dai amma ina ganin dai kamar watan aski ma ake yi a cikin wannan wurin amma na dan leka na ga waɗansu 'yan dabaru da suke saboda haka dai kar dai kuma takuna tare da ni a amin abba umar aka enormous g aka da hausa rapper cikin dai wannan shirin namu na h hip hop yanzu dai mun zo hip hop culture na dan leka muku ne domin in ji in ga me yake faru a ciki kafin dawo in zo in gaya muku abin da yake goyon to dai ku ci gaba da zama dai kuna bi na dai cikin wannan shiri dai namu na ya kai gudu Fire for fire, man, that's a fact back. Yeah. legit, man. Fire for fire, man, a fact back. Yeah. To put me on the floor. Yeah, this is oh. Ah, no miss in the house. I got love that. I'm doing good. I'm doing good. I'm doing good. I like, I like. That's very good. Uh, Afro style kenan wannan kenan. Eh wannan shine ainihin Afro style wajen wanda ya renin wajen shekara saba'in ɗari da ta wuce kuma yanzu aka dawo da shi kuma yadda aka dawo da shi gaskiya mutane sun karɓe sosai kuma yana wa gayu kyau sosai especially gayin mu na hip hop eh gayin mu na hip hop kai yanzu ba afro bane akan kuma gashi ma ni ina ganin alama kamar ba ka da kishin Naija saboda American abun nan eh ka san baba shop ka san muna mu eh. African American ne mu Africa ne kuma eh. mu yan Kano ne kuma muna kishin Kano kuma mu American din ma muna presenting din Americans din. So shine magana kawai. Masu kallo dai muna na Fresh. Ah. Ciao, mu zauna yawa mu dan tattauna domin su kansu dai masu kallo da suke kallon mu cikin wannan shiri na hip hop mm. a ah, su ma fahimci tukunna shi kan shi wannan g fresh din da yake askin ma tukunna wani ne g fresh a ah, kai haifafan ina ne kai eh gaskiyan magana ni haifafan nasarawa local government kano state eh. Eh, cikin kano state gaskiya ne haifafan kano ne eh, kai makaranta a nan kai komai komai yanzu kuma ji kana magana cewa a wani wakan kuma da za a saka ta a wani movie abin na a a america e gaskiyar magana ma ina son yi amfani da wannan damar in dan wayarwa da mutanen mu kai saboda mutane wai suna ganin kamar ko kana kano ko kana wani guri wai wakar ka wai cannot be acceptable a america in a karbu waka ka to gaskiyar magana a america mu memba ne na wani kamfani da suke running music game kuma su ne ma the biggest company a within US. Okay, wani kamfani kenan? R. Okay, In kai and R ko online hmm. za nuna maka. kuma yanzu da taimakon internet. Mm, gaskiya ne duniya ta riga ta zama ɗaya ƙasa ɗaya ce yanzu kana najeriya da wanda yake amerika da wanda yake najeriya da wanda yake ko ina ma kake ko a bangon duniya kake still a duniya inda a duniya kake inda da internet. kana za ka iya haɗuwa da kowa za ka iya komai da kowa so abin da nake so in yi amfani da wannan dama in faɗakar da mutane cewar a yanzu maganan da nake yi da kai a america muna da waƙanmu da insha allahu a 2015 a movie background sunan movie din forget your enemy a movie background a eh, sunan album din da muke so mu saki kenan yanzu to waƙar ita suke so su zaɓa forget your enemy eh forget your enemy tana nufin ka manta da makiyinka duk abin da kake yi a rayuwarka makiya mutane za su yi ta surutu kawai ka kabuta mutane ka manta da makiyanka yeah forget your enemy eh amma gaskiya ba ki fresh ka burge ni wallahi gaskiya kai wani irin wako yake yi irin haka hip hop rap star uh, hip hop hardcore yau hardcore yawa amma kai kana irin wakokin ka suna magana akan irin a tashi a nemi abinci ko irin kowa nemi aiki gaskiya majority wakokin album din mu akan encouragement ne da haɗin kai da haɗin kai a duniya rashin zaman lafiya da yake damun mutane da rashin security shine abin da album din ya focusing a kai eh, kuma dama ina son yi amfani da wannan damar kuma a nan nigeria ma a lagos kenan muna da deal insha Allah after mun yi launching din album din muna da deal da ice prince ice prince mun yi kuma sannan a kano mm. muna da mun riga mun yi waka da Amina Ala Amina Ala ai a Hausa sananne ne so mun yi amfani da wani sabon concept da muka yi amfani da shi a wannan wakar e da eh, Amina Ala muka yi shi yi da Hausa eh. mu kuma mun yi kaman America din tunda kusan e a haka muka ga fans din mu suna recognizing din mun yi featuring din mutane haka mun yi featuring wata yarinya ana tana california eh an yi sani dinta eh wato member mu ce okay suna waka member mu ce it's your time sunan wakar it's your time eh, lokacin ka eh, ne eh lokacin ka ne irin a bakka kai abin da ya kamata ka yi yawa kar a ka yawa saboda mutane suna irin irin zaka kana abu a dinga kada Allah ka ba wannan ka nemi aiki ai kaza kaza kaza za eh, to <laughs> eh ba inda zaka je za da sauran yawa it's your time mm. gaskiya it's your time yeah it's my time. It's my time to shine. Eh, yeah, it's my time. Eh, gaskiya for real. Gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne, ba American African American. Eh, akwai yanda wakan take sounding da ya kamata. I mean, I mean, I want to move on, but they don't want to allow me to move on. G Fresh, baby. Holla!

never forget the reason why of my good living. All I wanna do is to rest my little name. To be here, be there, everywhere. To put it on, on top of the world. Some people call me foolish, while some people say that I'm crazy. Wanna work along the street rapping. rapping. My get up people keep telling me yes. Advising me to live this rap game that I've been doing for many years back. All you want on my lifestyle with yours to be the same. Oh baby, that was funny. I can't believe it. I'm a ghetto child. I got a lot of good experience. Expect me to let it go. You better expect me to let you know. My rap is for real. To love my style. That's my show. Gotta get my channel to pass away like an airplane. Some people believing that we got a culture better than really hip hop. It's my inspiration. I got a place to go. You think you can't stop me? Nobody can ever do that. Holding the damn with my microphone like I never before. Just fresh. Uh. Uh. Terrorists recognize my name. Uh, G Fresh is the name, the microphone killer. Do me a favor, take a look at your fingers. Are they equal or they are not? Now, nigga, listen, think about it. Cause I wanna be like John Legend or Jay Z, or finally Michael Jackson. In other words, let Jordan join hand and do it together. We are the world, we are the African Nigerian, no matter what. I make it different from a larger state, can of state. Just let me be what I wanna be. Like my brother, well, I am said I'ma be. My nigga Nas also said, I know I can't, let's rock it up. If you don't love me, hate me, man, I gotta say, hey, that's what's up. And God will trust, and time will come, and time will go. That's all I know. What goes around, be easy. What goes up, it runs it back around. Then back it up, it's standing up. Put him up, put him up, that's not enough, huh? Let it go, gotta let it go. so slow soul, man. That's what's up. nake jin ka ne kana sounding. Mm. you just sounding like LL Cool J. Ka gane sometimes LL Cool J. Ka gane kamar shi ne mentor din da saboda he's an old rapper. So suke is hip hop din say Kuma sannan a cikin wakan ma na ji gun da kake magana cewa you want to be a legend like John Legend. John Legend, yes, eh, O Jay eh, or oh, finally Michael Jackson. Kuma ƙarshe kuma kana son kasance aka zama kamar Michael Jackson eh. wajen da fame kenan da eh, waye da komai gaskiya ne gaskiya ne ka ji fresh gaskiya na jadi wannan haka gaskiya ne na san kuma masu kallo ma yanzu sun kiyar cewa G fresh Eno Bava is a big artist ba wai karamin artist ba ah, gaskiya ne kuma wannan chorus din da aka yi na wannan yarinyar ta dauka wannan ce ana din kenan eh ana ita ce ana ana a Najeriya ta kuku a can a tana California tana California yanzu maganar da nake da kai ma an yi sanin dinta wata uku da ya wuce an yi sanin zona ne a California ko ko a a ai komai online muke yi online muke biyan registration din mu kamar da yadda ake biyan university registration eh, eh, eh. duk shekara ai zaka renew registration ɗinka to mu suna ba su su agent ne mm. in an ba su record record company zai ba su ce ina neman artist wanda yake sounding wana kaza wana kaza Lupe Fiasco ne jay-z ne waye ne su dai abinda suke so dole koma daga ina kake a duniya sai ka yi waka sai ka yi sounding american so kuma yanzu gaskiya alhamdulillah ina da ina da wani abu da zan gyara maka shine yanzu kana cikin Najeriya kuma kai bahaushe ne kuma kai dan Kano ne mm. Mm. ka fance ni mm. a kuma yanzu music a Najeriya in kana son zaka ci gaba ka gane ba wai amma Africa ko a duniya kowa na takama ne da yaren shi gaskiya ne gaskiya ne ka fance ni ba a ce wai ko ka ai turanci ko amma ya zama a cikin kana da waƙoƙin da suke da saboda su jama'a kafa shi ne ake cewa nan street din nan mm. mun ka gane cikin kwararo cikin unguwa ina ne in ba su karɓe ka da wannan yaran da suke ji nasu ba ko mm. a gaba sai ga kamar suna neman su kai sai ga ma ba sa da wani eh, gaskiya ne dama shi yasa na baka misali ai da kaman waƙoƙin da muka yi da irin su Amina Ala to kaga irin su Amina Ala ai kowa yayi magana Hausa ai ya san su su ne Hausa su su ne Hausa to muna yin attaching wani abu ne wani sabon tsari muke so mu kawo a cikin harkar da irin mutanen mu su karɓa abin ta sabon tsari ga Hausa a ciki kuma ga turancin a ciki yauwa kawai eh, yauwa to ko eh in baka fahimta a can ba za ka fahimta to kuma kaga in muka yi amfani da irin tsarin haka mm. su kansu a can America za su karba su kansu za su karbi ga Hausar kuma ga turancin to za su karbi wannan tsarin is very simple a ah, ah, jifar gaskiya a cikin wannan ah, shirin uh-huh. namu na hip hop culture uh-huh. na san uh-huh. masu kallo masu kiyaye da fresh you know <laughs> yeah, eh, the rapper and the barber da ji fresh ya kamata mai da tukunan kalli masu kallo a kai musu sallama a cikin wannan shiri na culture mm, okay gangara wata gunda za mu sada su da guest artist yeah mm. to masu kallo mutanen kano da duniya gaba daya mm. muna godiya muna godiya da kuke ci gaba da kasancewa da mu a arewa 24 ina tare da Nomis, one of my big homie right here that uh, you know. Ka san fa muna tare da kai ana ta gaya musu ainihin sunan ka ba. Abubakar Ibrahim. Abubakar Ibrahim. Yeah, Abubakar Ibrahim. masu kallo dai, a muna tare da ku cikin wannan shiri namu na H Hip Hop. Yanzu dai mun yi culture kuma za mu gangara inda za mu sada ku da mu na sati a cikin wannan shiri dai na H Hip Hop. Kar ku manta dai kuna tare da ne kai ce sai ku je To, yanzu dai masu kallo dai muna dai tare da ku cikin a shirinmu na hip hop. Kun ga dai inda Nomis G mai kiriniya ya gangaro cikin street ya shigo cikin unguwa domin ya zo ya nemi su mix sabash. domin da ku da biga artist ba su artist din ne an tafi neman su ba sanan to mun san gunda suke zama mun san gunda suke basarwa suke dan canji dan tunanin su domin su samu wani abu akan su saboda haka ne ku dai kiyaye da inda shi kanshi nomizi ya dano wannan keken na pep din ya shigo cikin area saboda haka dai ku basar a gaban talabijin ku kafin dai in sada ku da su kansu a da superstars din da muke da su a cikin wannan shirin namu na hip hop kai kauce Hey yo, thanks so much. <laughs> hey, what's up? Hey, na gode ya san. Ya garin ne ya? Na gode manyan guys. Shi ana nan. Mun shiga can mun je neman su Mix Sabash an je studio an je ina ne ka gane aka ce su Mix bash dai a ba na amma suna jangul din su watan area suke nan sai ku zanen watan sai aka wani faka mota aka zauna young sam yana chat kai kana duba wani mai diddiga da shi nan dai wai daman wani file ne aka turo man daga lagos shine muke dan duba ne okay okay okay okay that's very nice to a masu kallo dai muna tare da ku cikin wannan shiri namu inda za mu sada ku da su ne watan guest artist mu bakin mu ma na wannan sati a cikin wannan shiri namu na hip hop yanzu dai ga ni ga Miss Sabash Mo Music. This is Young Sam. Young Sam. ya ne ya ka tsaya ne daga baya dawo daga nan wurin mana masu kallo su kalle ka mana ya ake haka ne ah young sam to ai yanzu a nan ba chat bane baka san masu kallo suna tare da kai ba san wannan bago is a youngest superstar na shine dan karamin superstar da muke tare da shi cikin industry watan cikin hip hop young sam Say what's up to everybody. Yo, Kano City, <laughs> what the what up? Na gode. All right, man. So, yeah, yeah, yeah. assalamu alaikum duniya, sunana Mix the Bash wanda aka fi sani da More Sauti, mai eh. waka da abun mamaki. Na gode. Yes, kuma yau muna tare da eh. um, wato makiriniya asalin Miss G, Mr. Basifili, kuma eh. ya zo ya kama mun red handed ba kwalliya ba wani hula. kawai muka zo muka sami ku a to ai in an gaya muku cewa za a zo a duba ku mai sabashi za ku ka san shi superstar da ka gaya mashi kana da wani abu sai fara gaya maka akwai kaza akwai kaza akwai kaza to shi sa muka ce ba za mu gaya musu ba kawai sai dai mu gangaro cikin area inda za mu zo mu cafke su mai sabashi more music ka gaya wa masu kallo tukuna a wane ne ma a mene ake nufi da more music din kuma waye mai sabashi ok mr bash uh, mr bash mawaki ne makaɗi ne mm. kuma yana graphic designing da video editor yeah. kuma bayan haka shine ceo din more music entertainment mm. wanda za a iya kira more sauti okay. wato more music entertainment kamfani ne namu wanda mu muka kirkiro don mu taimaka kanmu kuma mu tallafa wa mawaka masu tasowa masu irin um, masu irin waƙoƙi irin ba haka haka gaskiya ne ya amma so fa dai alhamdulillah alhamdulillah tafiyan dai ba sauki amma mun faso da karfi. Eh, to to shi yanzu a more music din nan ba record level ne ko kuwa a kawai just a normal studio ne ya more music record label ne kuma bayan haka mu media crew ne abun nufi media crew za za iya ba mu kwangilan aikin media mm. abin da ya zama to kamar tv program movie mm. waka album project za mu eh. san da za mu mu tsara ma komai da komai mu buga ma shi kuma Allah ya da gaskiya ne so a a cikin more music Mr Vash kana da artist nawa ne kai da suke onda kai da kai eh to kaga more music company ne wanda muna kokarin um, mu raba azin kwayayen mu gurbi gurbi kan mu tara su a guri daya gaskiya ne yanzu muna da a nan dai arewacin najeriya mm. muna da ni mm-hmm. da young sam mm-hmm. da spritz mm. da mike Flamer da mike Flamer da kuma wasu su biyu su kuma wayanda saboda um, ba mu gama tantance su ba tantance su ba ba za mu so mu bayyana sunansa ba gaskiya kudancin najeriya kuma muna da mawaka guda uku wayanda su ma eh bai kamata dai in kira sunansa a yanzu ba saboda wannan na arewa ne eh gaskiya ne gaskiya gaskiya eh can kudin in yaso can sai ku tabo su to ah, mixavash more music ah, ganin cewa yanzu har kana da record level ɗinka ko ba haka bane ka san duk wanda ya bude a ah, record level to zaka san cewa watan ya sha wahalhalu a cikin waɗannan harkoki na waƙoƙi ganin cewa hakan a da yaushe kai ka tsinci kanka a cikin wannan a harkar eh basically na fara waka ne tun ina tun ina secondary wato jesuan muka fara da mamin mm. har ta kai kawo muka fara mamin um, din amma wannan abin da ake kira kaman um, live performance a capella wanda za mu da baitukan mu mm. mu zo a sa mana kiɗa mu yi shi live har ta kai ta kawo muka fara rubuta mana shiga studio a zuwa dai 2003 bayan secondary mm. a lokacin na tsinci kaina a Abuja tare da abokaina inda muka fara shiga studio muka buga waƙoƙi biyu zuwa uku kuma a lokacin ina gani muka kai ne anguwar gaba Allah lokacin da kuka fara ma mutane ma ba su san menene ba ma Abuja lokacin da da um, six foot plus eh da ya yake da suna wanda ya wata waka um, well, Terry the rap man okay Terry Terry the ah, rap is another big rapper so sai kuma dan arewa wasu su ma su bi dai haka na manta bayan su mu okay sai ku eh. a ah, to Mr Vash yanzu kamar inda kake din na kuma you know you are young Ah, na san cewa ba wani shekaru aka tara ba can ko ba ka bane makaranta an gama makaranta koko dai har yanzu ana yin kan makaranta ne eh yanzu dai sauran Allah yadda by October 2015 insha Allah muna camp za a gama digiri watan za a eh. shiga camp NYXC camp muna camp ma insha Allah gaskiya to Allah ya taimaka kuma Allah ya kawo wannan lokacin ko baka ba Young Sam kuma fa shi ɗaya daga cikin ai shi wannan shine shine shine shine studio rat din mu eh, okay abin nufi yanzu shine dan karamin eh shine gaba daya eh. kaga duk girman nan eh bance ne da shan madara yamsa Young Sam ka nawa ne 11 years shekara goma sha daya. kuma dan kato da kai haka kai sha daya shan madara ne kawai da shan <laughs> to a uh, Mr Mo Music uh, mix a Bash ko ba haka bane music din nan san duk wanda yake da record level ka gane ko yake da uh, studio da yake handling artist ko ba haka bane wanda suke karkacin sa dole za ka ga akwai waɗansu matsaltsalu da ake samu matsaloli wanda su dinka a za ga mutum yana fuskanta a harkar wannan ayyuka waɗansu kalubale kai kake ta fuskanta cikin wannan gaskiya to kasan dai matsalar insecurity ina mm. gani yau shekara biyu kenan zuwa uku wasu abubuwan mun shirya zamu yi amma saboda fargaba da kuma eh, rashin kwanciyar hankali eh, sai kawai za mu nemi shawarar wasu wayanda suke gaba da mu kamar kai su eh. aminu m Awal su a style su dr pio su dilti mm. da sauransu to in muka mu shawarar su sai su ba mu kuma wani idea kaza kaza kaza to mu kuma a kodawar lokaci zaman lafiya muke so gaskiya hausawa sun ce zaman lafiya abu zama gaskiya zama sosai ma ko eh gaskiya ga wannan insecurity matsalar rashin zaman lafiya yana hana ci gaba a cikin wannan harkokin sosai gaskiya ne yanzu to akwai wani video da kuka yi ne haka na ku daga record ɗinku more music eh basically akwai video projects da muke yi mm. still muna kan processing su wannan official ne na album ok na album ne wannan da are meant for the market abin nufi na dan kasuwa aka yi su gaskiya ne ba eh. kuma mixtape videos kamar biyu zuwa uku haka dai da okay na mistake ne wanda dama shi wannan kawai in kaga dama kawai ba an tsaya bane ko an yi ne domin a bawa fans abin da suke so da su dan dana kafin babban ya gaskiya ne na fahimce ka mm, gaskiya ne gaskiya ne okay okay Allah yadda ah, mm. yaushe misali zan ce yaushe album ɗinka men album ɗinka zai eh, zai zo kasuwa mun dade muna sa rana amma this time around insha Allah mm. October 2014 da mm. muke ciki insha Allah album din zai fito kuma a dan naga akwai wata waka da nake jin ta a gari ko ina tana yawo eh. ni na nan ran da naga an sake ta na danna mata da loud straight kawai ko ba haka bane more sauti ko ba haka bane eh more sauti eh, to shi more sauti din da menene yake nufi a kansa shi more sauti mm. kage shi in ka ce more music eh in ka ce more music a turanci eh kaga mo. a hausance in zaka fassara mu ba za ka ce mu ba gaskiya ne sai dai ka ce more eh. a turanci ya tashi mu <laughs> kaga shi kuma music eh, eh, sauti ne sauti ne to in ka ce more music tamkar ka ce mu music ne gaskiya ne a hausance in ka ce more sauti mm. more sauti a turanci sai ka ce more music eh, more music eh, watan kaga dai sunan dai record din ne dake nan ya sake dawo eh sarrafawa a gida wanda duk wanda ya ji ku dai watan sai fa ya more kiɗa ah, babu wani koro da za a mishi za a saka mar ganga ne fuli eh, eh sai ya ja ya baje ai farar da jiwa kawai <laughs> to how many songs kenan kake da su kaman a cikin mixer din na da da suwa da suwa kai featuring a cikin a ma arewa arewa gaskiya da yawa a gani na farko akwai dr fiyo akwai dr fiyo akwai lilt eh akwai kai kanka ni da kai na cikin wani waga eh. ba ni kiɗa zan bararraje ko ka manta akwai ka <laughs> eh a ba da kiɗa za a bararraje eh. akwai hazy the star eh hazy the star eh. akwai cy wannan abokin eh eh hassan kenan wannan hassan go eh akwai wani ba yawwa akwai dj a style dj a style wannan namu da dj a style simple beat wata shi kan shi ma da sai da ya saki nashi baitin bari kawai ai shi wannan <laughs> a duniya ina ganin yanzu dai eh. inda ana lissafin wa'anda muka yi haƙoƙi da su gaskiya ne to ina ganin to yana bayan kowa dan shi kawai da mun motsa mun je mun ci abinci mun dawo ya ce ya ne abokina a wannan kiɗan ma ya ce to mu je to ka san shi direba ne eh, eh. yana sa ko ni za a ko ma kuma sai abu ya that's very nice ai na san ku ba ku da sauki da ka shiga wannan more music din za ka ga kan mutane a yana zafi ana buga kidacen wannan rubutu wancan waɗansu ma kawai a ranar za a yi ta a ranar za a gama a ranar za a sake ta online mutane su ɗauka eh. ah, more sautin nan ba masu kallon suna ta kallon mu kuma dole sai an more mana sauti ko da ah, ba su guda biyu ne a nan domin san cewa fa sautin nan fa a nan ma za mu more shi kafin za a more don ya ne <laughs> ta kuma shi ta kuma shi ta kuma shi ba eh to yanzu yanzu a ah, za a kunna mana sound ne daga mota tun da dai ga mota su dama motar gayu dama ba sauki din da suka je akwai abubuwa eh <laughs> shi ke na to a kunna mana kiɗa mana sai mu more sauti a je mota a kunna mana eh shi ne <laughs> to yayi kyau <laughs> salamu alaiki sallama na yo a gare ki sunana umar faki mai waka da abun mamaki a kudu da kawo mu je honda dan na taba tallar honda come on let me take you go under let me be your sole provider sunana suna sunana suna more sauti sunana suna sunana suna more sauti wai ashe an sanni wai ashe an sanni more sauti Honda, got nothing, Anaconda. Eh, more sauti. Watan wannan shine more sauti. Sauti ya. Gaskiya ne gaskiya. Wato hikimar ne kawai. Mm. ko da abin da kake ji ba ka ganewa saboda an eh. gausa ne ka gane a wasu turanci eh. kawai ka more sautin ko da dai ka jin tun amma an hada maka shi shine eh gaskiya ne gaskiya ne sauda nan kamar wani abu ne da yake haɗa kan mutane ka bance ni kai addinin ka daban wannan addininsa daban kuma amma you still come together kun zo kun zo na wuri guda ɗaya ka bance ni kuma kun zo kun yi amfani da kawai abu ne kawai na basira sai wanda Allah ya hore yake da shi kuma ku zauna kuna making komai tare kuna hada komai tare to kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata mutane masu kwaikwaya ka gane mutane masu fahimta cewa ka iya aiki da kowa kuma sannan ka manta da maganar yare ka manta da maganar wani addini ka manta da maganar wani saboda irin wannan abubuwan su suke hana ci gaba su suke hana sa ka gane a samu raba kawunan al'umma gaskiya ne gaskiya ne so mr uh, uh, more music mr bash wani uh, shawara zaka ba wa yara masu tasowa to gaskiya a je makaranta a yi hmm. karatu kuma a dage a daina zaman banza a daina yawon iska gaskiya ne daga faci garuwa duk hmm. inda za ka samu kwandala abokina gaskiya ne gaskiya ne young sam young sam masu kallon ka fans ɗinka na san suna ta suna kallon ka me zaka ce kuma da su su yara kamar ni ku dinga zuwa makaranta hmm. farko ni ma haka ina zuwa makaranta amma ina dan bin harkan waka kadan kadan time to time kuma ku ci gaba da kallon hip hop yeah yeah because it's one of the best in town now <laughs> yeah yeah yeah yeah to masu kallo dai eh, muna tare da ku cikin wannan shirin namu na hip hop inda shirin ya zo karshe sai kuma a sati na gaba inda za mu sake sada ku da waɗansu zafafan abubuwan a cikin dai wannan shirin da kuma waɗansu bakin da kuma waɗansu sanaban da za a kawo wani style din dai a cikin wannan shiri na H Hip Hop kar ku manta da ni ne naku Amin Abba Umar aka Normis G aka da Hausa Rafa aka kai kauce eh, ina nuna ba <laughs> Let's go